من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رديته ولك الحمد بعد رضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلوبا خاشئين ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الجناء عن الناس يا رب العالمين رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ذيك واشفنا نا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك واهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سخيمة قلوبنا وقسل قوباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسان فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا عجزه شيء ولا يتعاذبه وانصرنا على أدائنا وأدائك في كل مكان وأزهرنا عليهم في آفية وسلامة عامة وآجلة يا حي يا قيوم اللهم منزل الكتاب ومجيء الصحاب وهاجم الأحزاب أهدمها وانصرنا عليهم اللهم هزمها وانصرنا عليهم اللهم هزمها وزلزلهم اللهم هزمها وانصرنا عليهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم وانشدك أهدك وعدك الذي وعدتنا اللهم إن شئت لن تؤبر بعد اليوم اللهم أنت عددي وأنت ناصري بك أصول وبك أجول وبك أقاتل يا حي يا قيوم اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا اللهم لا يعلون علينا يا علي يا كريم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك ورزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim babu karahiyata ta takhasisu a tajfisu alqabra wal bina'i alayhi babin bayanin eh, sanya suminti ko har ƙasa ga kabari da kuma yi mai gina makaruhi na wato makaruhi ne a sa suminti a ƙawata kabari ko a yi katanga aka kabari cikin makaruhi na akabarana muhammad bin hasan akabarana abul abbas taha akabarana abu ahmad muhammad bin quraish akabarana ali bin abdul aziz akabarana abu ubayd al bin sallam حدثنا اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه jabir bin abdullah radiyallahu anhu ya ce naha abin nan naha an tajasisil qubur nuhiya an tajasisil kubur an yi hani game da sanya suminti da farar ƙasa ga ƙabari, wakila lahu sai aka ce mai wannan magana da kace an hana sa ma kabari suminti a yi kawa an hana a yi mai gina shin wannan magana daga wa take anan nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi ala zalika da yace eh, wannan shi ya kalli wato daga annabi ne annabi hana wannan tabi'a ta alfahari kama kabarta ba a son alfahari ba a son takama makabarta wuri na na ta na tawadi ga Allah subhanahu wataala wuri na wanda ya kamata a ji tsoron Allah a wurin nan don zuwa ma makabarta kun ga hadisi ya ce zurul kubura ku ziyarci kaburbura wato ta tunatar da ku ranar lahira saboda haka ba wuri na wanda ake alfahari ko wanda aka so alfahari gare shi ba wa wata kasisu ko wata jisisu walƙasatu aljasu yace ya an ce ƙasisu shi ake ce mata jasis Ya an ce ƙasisu alƙasa shi ko aljasu wato sa aljasu suminti ai kawa ga ƙabari wannan shi aka ce ma ƙasisi kuma shi aka ce ma ƙasisi saboda haka baya da kyau a sa suminti yi gina a ƙawa ta ƙabari, to baya da kyawu yin haka nan makaruni na kuma ya kamata ga mai yin wannan makabarta ya ji tsoron Allah A marmakon ya taimaka makabarta shi alfahari alfahari ko ina ba a sunai bale makabarta wa hadha hadithun sahihun wannan hadisi hadisi ne sahihi rawahu muslim an abi bakar bin abi shaiba an abin an hafs bin giyasin an ibn jurayj an abi zubairi an jabir kala jabir ya ce na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi hani an tuje sasar kuburu a sa makaburburan rasuminci Uwa an yi kutaba alaiha ko a rubuta suna gareta? Uwa wa an tuta ko a rika zaune ko a taka da kawahu a rika takin kamari a wuce duka annabi ya yi hani ga waɗanga abubuwa saboda haka ba a rubutu ga kamari kun gama cikin iya sunna na dan hodiyo a rahimahullah cewa yi rubutun nan da aka yi makabarta bari kallo ne kana zama makaho kowa ka kallon rubutun nan yana karanta shi makaho zai zama ji dan hodiyo cikin iya sunna na shi to kun ga abin ya yi girma har ya kai Allah ya yi hushin da in mutum na karantawa ba shi ya yi ba amma yana karantawa za a mai sai makaho domin in ba a karantawa dole su bari to kun ga wannan ya nuna laihin ya dan girma kwarai haka ku daina rubutu makabarta rubuta sunayen da aka yi ku daina abinda muka ambata shekaran da ya alama ka ta so ka yi ga kabarin ka duci ka ka azawa shi ya haddara sunna muka yi shekaran jiya annabi sallallahu alaihi sallam ya ruhe dan uwana ya azduci ya ce domin mu san kabarin dan uwan mu mu rika turba da yan uwan mu wurin kun ga alamar da aka yi kenan in dan uwanka kaka son ka sani ba wai alamar da ka ga abin nan makabarta arna suna yi ka doko shi ka kawo makabartar musulmi ba daidai na ba Wara ibnu umar fustadan ibnu umar ya ga wata hima. ala kabri abdurrahman ga kabarin abdurrahman shi abdurrahman sahabi ne abdullahi bin umar sahabi ne a wannan abdurrahman ya riga shi rasuwa sai ya ga an yi mai bukka faƙala yanzu ya gulam sai yake bawa na ya ce ya wannan bawa sai ka cire abin nan bukkan nan ka yi jiwa da ita su sun sa abin nan bukka wai don ta yi mai inuwa yana cikin kabari ya ce fa inna ma yi zilluhu amalu dama aiki ne shi zai masa inuwa Hebe abin nan bukkan nan ijiwa da ita dama aiki ne shi zai masa inuwa saboda haka kowa mutu ayyuka ne kyakkyawa su ne mai inuwa kowa mutu ayyuka ne kyakkyawa su ne mai inuwa walamma matal hasan ibn hasan ibn ali lokacin da hasan dan gidan wato hasan ibn ali ibn abi talib ya mutu daraba imratu al-qubba ala qabri sai mata ta ta zo ta yi hema ta azabukka daidai da kabari ne ala qabri shekara guda sun marafa'atu sannan sai ta dauke wato ta kawo bukkata ana mai har sai da bukata shekara guda wurin sannan sai ta zo ta ɗauki fasami usa ihan ya ƙulu ala hal wajadu ma faqadu da ta zo ta ɗebe sai an ka sama ana magana ku saurara hal wajadu ma faqadu sun samu abin da sun ka dan sun yi hema halan hema tasa ya dawo fa jabahu akhar sai can su mutane magana suka ji sama suka yi shiru sai can sun kaji wani mai bada ansa ya ce bal ya isu ban qalabu a sun ɗebe tsammani ga abin da suka son su samu sun juya baya bal ya isu ban qalabu a sun ɗebe tsammani ga abin da suke kwaɗayi ban qalabu sun koma baya duka wannan magana ce suke ji kun ga wato wannan ya nuna babu kyau da ta yi hema ga kabarin a Hassan ɗan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara guda matsayi ne namijinta sai ta ɗauki sai sun kaji wani mai magana sama yana faɗi hal wajadu ma faƙadu abin nan da sun rasa sun same shi can suka ji wani ya ce bal ya isu ban a'a sun ɗaya da tsammani kuma sun juya baya wannan kalmomi na masu ban tsoro wato nan bukka ba ta yi unhwani ba kuma rashin unhwaninta ya yasa sun ka cire ta to ita bukka ko an yi ta don ta yi ma kabari inuwa ba ta unhwani ne da komi aiki ne shi zai masa inuwa wa ammal jaridu ala amma a samo ganga mai gigiya ɗanyi a kawa ga ƙabari, faɗa ba a sabi wannan bai da ɗanyi yan an samu na dabino an yi so ne amma da dabino da igiya ganga mai su gudana idan an ka kawa shi wannan bai da ɗanyi a samu ganga mai dabino ko na igiya a kawa ga ƙabari wannan babu babu da shi gare shi fa inna ibnu abbas radiyallahu anhu lalle abdullah bin abbas rawa ya rawaito hadisi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi qabrayni lalle annabi ya bi wajen wasu kaburbura guda biyu ya iske wa azaba ne ana masu azaba shi annabi shi shi ka jin kukan su sahabban da a tare da shi ba su jin kukan na kabarin nan amma shi annabi yana ji ana masu azaba sai ya so ya tausaya musu sun ma'akaza jaridata raɗaba sannan da ɗauko gangame ɗanyi gangame guda a ya tsage ta biniswaini guntu rabi biyu wato rabi rabi guda biyu sun garaza fi kulle ƙabarin wahida sannan ya zo ga kowane kabari yadda sa ya ce guda aka ce mai danni ya ce yana yi wa Allah ya sauƙaƙa masu azaba kafin su bushe kamar da hadisi ya gabata to babu laifi ana kawa shi ana kawa gangami yana taimakawa wajen bari yi mamatacci azaba cikin kabari ne amma dai kami ya bushe wanga yana iya kwana yau gobe jibi an gama da shi to amma dai kunga ko da rana guda ce an ka sauƙaƙa azaba kunga an ji sauƙi wa sa buraidatul aslami buraidatul aslami a ya yi wasiya an yuj'ala fi qabrihi jaridatan saboda ya ga annabi na kawa gangamai da kabari da zai mutu ya ce to ya yayi wasiya in mutu a samu gangamai guda biyu a kawa mai ga kabari ne a dama da hauni ko gaba da baya a kawo mai ga kaburbura ne domin fatar Allah ya sauƙaƙa mai matsalolin kabari wa kadara hasa ƙawamun fita da ibil kubur wasu mutane sun yi rangwame cewa babu da yi a zuba turare ga kabari babu da yi a zuba turare ga kabari wayanda suka yi wannan rangwame mai al Alhassan al-basri cikin su akwai mala Hassan al wa ƙala shafi'i shafi'i ya ce la ba ta an yi nan ƙabura. babu lahi a kamsasa ƙabari kun ga albasari a tabi'ina a shafi'i tabi'i tabi'ina waɗanda duk sun yi fatawa cewa a sa turare ga ƙabari. domin a ƙamshi yana kore wari na biyu ƙamshi yana kore miyagun kwari idan aka sa turare ga kabari kun ga har da suka mani ba su taho a wurin sai kamshin nan ya ɗebe saboda su duka wari suka so kwari waɗanda da kwa gani ɗai suka so ba su son kamshi inda duk kamshi ya yi yawa ko kuda ba ka ganin suna zuwa wuri amma inda wari ya yi yawa to kuda har da waɗanda ba ba su tahowa kusa ga mutane sai sun iso wurin inda wari ya yawa su kwari wari suka so ba su son ƙamshi saboda haka ya halitta a zuba turare a samu turare na ruwa a zuba ga kabari bayan an rufe shi don taimakawa kabarin ya ɗan jima sama na kwari ba su fara zama wurin ba ko kurciya ta ta kwanta wurin ta jiwari tashi ta kai ba su tsaya tashi ta kai ba su son kamshi kamshi ɗaya adamu su ka son kamshi mutane da aljannu su ka son kamshi amma sauran ƙwari ba su son kamshi Allah ya kare mu wannan ƙarshen wannan babu kenan sai babu mu wato babun idza hadaru qabla an yufraga min al-qabri idan mutane suka zo kame a ƙari turbada ga ƙabari idan sun zo kame a ƙari turbada ƙabari ne za su yi na ahmad bin abdullahi salihi na abu sa'idin muhammad bin musa asirafi na abu abdullahi muhammad bin abdullahi safar حدثنا أحمد بن محمد بن محمد بن عيسى البرتي حدثنا أبو هزيفة حدثنا سبيان سبيان هو الثوري سبيان الثوري عن الأعمش عن المنهال عن المنهال ابن عمرو عن ذاذان عن البراء بن آزم رضي الله عنه براء بن آزم رضي الله عنه شيخ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun fito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi janazati wajen wata janaza wa wajen na alkabra lam yulhad sai mu ba ba gina ba sa masa kabilar kibla annabi ya yi zaune ya mai da gaba ne wajen alkibla waje lasana ma'ahu mu kuma muka zanna tare da shi in ji sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya zanna ya mai da gaba ne gabas su ma suka zo suka zanna suka mai da gaban su gabas A wa abu dawuda wa nasai fi aljana'iz wa mana maja fi aljana'iz wa a shekul albani saboda haka duk wanda ya je makabarta ba a gama gidan kabari ba to a yi zaune amma a mai da gaba gabas ka a mai da gaba inda kabari a mai da gaba gabas wayanda za su mai da gaban su inda kabari masu aikin kabari wayanda ka tona shi kun ga yiwa ka ce su dibi wani gini ba nan wurin ba don aikin bayi to su kaɗai ne wanda za su dibi kabari amma sauran jama'a sai su mai da gaban su gabas sai su zanna Allah ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne babu aljulusi ala qawi babin bayanin hukuncin zama bisa kabari hukuncin zama bisa kabari sabon kabari da tsohon kabari hukuncin zama bisa gare shi malamai na da sabani wasu na cewa a kabari jasa ne saboda wanda a ciki ne ya zama najasa abinda wasu malamai ka cewa kenan wasu malamai na cewa ba don najasa an ka hana zama bisa gare ba don kare mutuncin mai kabarin ba daidai na ba mutum ya yi kwanci ka taho ka hau kai ne ka yi zaune ko ka hau kawahun ne ka yi zaune ko ka hau tsakiya ta ka yi zaune ba daidai na ba أخبرنا na بن bin Abdullahi salihi أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى السيرفي أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله السفار حدثنا أبو جعفر محمد بن غالب محمد بن غالب أبنا أبنا تمتام الدبئي حدثني أمية بن بسلام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره يشي من ذا الله يشي صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة للي ɗayan ku ya zaune ما garwashi masu zahi fata harika saubahu ta hatta ta kaluta ilaihi hatta kai ga jiki ne ta kama kone jiki ne khairun lahu yayi mai alheri mai an ya jilisa ala kabarin bisa ga yayi zaune bisa kabari da mutum ya zanna bisa kabari gara yayi zaune bisa garwashi garwashin ya kone mai tuwayi har ya kai ga jiki ne ya kone jikin to ya yi sauki kun sa azaba ce amma ya yi sauki bisa ga ya zanna bisa kabari wannan hadisi a karjahu muslim fi aljanayiz saboda haka gwargwadon wanda aka iya a nisanci zama bisa kabari gwargwadon wanda ya kaiwa ko da makabarta an ka tai wajen turbuda to a dai hattara da zama bisa kabari hada hadisin sahihun wannan hadisi hadisi ne sahihi a karjahu muslim an zuhair bin harbin an jaririn an suhailin wa ana bi marsadin alganawi kala abu marsadin alganawi yace. ce kala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yace, Lata la ta jilisu alal kuburi kakku zaune bisa kaburburra wala ta sallu ilaiha kakku yi sallah kuna kallonta wato kakku taho ku sa kabari gabanku kuna sallah baya gare shi kakku yi haka abinda ake nihi ku matso ga kabari kun ga yanzu wannan ah, wurin gada muke in kan mai da gaban ka gabas akwai kaburbura ba ku san kasu ba kamin a hita birnin kaji wa'anda ka kawo su ba yi ne aka nuni ba kamarin dai ga shi kusa gare ku gaba gare ku haka babu shamaki tsakanin ku da shi ku yi sallah to ka ku yi hakan kamar wada mashirkai ka yi in sun je makabarta wajen su. sai mutum ya duka ya azubo shi ne wa wani ga kabarin ma barka ta yi ka daɗa gaggawa gawa wanda ta zama turɗa. to irin abin ne abin da jalisa ilayya khairan lahu min an yajlisa ala qabri waɗanda hadisai duk sahihai ne to wasu malamai suka ce saboda wayannan hadisai gaskiya makaruhi ne a yi zaune bisa kabari saboda wayannan hadisai makaruhi ne a zanna bisa kabari wa qadiruya kuma hakika an ruwaito anna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan dittaka ala qaurin annabi ya ga wani mutum ya gaji da zama sai ya dan gincira ya gincira bisa kabari fa kana lahu la tu'zi sahiba qabri sai annabi ya ce kakka cuta ma mai kabarin kun ga shi wato hawan kabarin mutum yana ciki cutar da shi na kamar yana zaune kai yi da shi ka haza hannunka gare ka gincira to kaga zai cutu to haka nan ko yana cikin kabari makaruhi na ba su ce haram bane saboda dalilai da suka zo daban-daban kuma shi yasa ba su ce haram na ba suka ce to saboda dai wa'annan hadisai to makaruhi na wa rakhasa qaumun fil julusi alai wasu mutane sun yi rangon ga zama ga kabari in akwai lalurar ta tilasta a zanna inda kabari kamar inda ya zan babu wani wuri sai nan wasu mutane sun yi rangwame sun ce lalle laifi na amma in akwai bukata Inda zura ta tilasta to ana yi shi aka ce ma rangwame abinda bai canza daga hukunci ne ba amma lalura ta sa aka yi shi to shi aka ce ma rangwame kuma malaman da su wanda ya yi rangwame wa hamalan haya an alqaudi alaihi lil hadath ya ɗauki cewar da an ka yi ka na bisa kabari yace saboda hadafi tun da kun ga gawa bajewa ta kai cikin kabari ta yi tsaye ta koma ruwan kurji ta koma abin nan surka miki sannan ta koma ruwan kurji sannan ta baje cikin kabari kun ga ya zama na jasa to suka ce don wannan shi yasa ba a zama bisa kabari so ake in mutum zai zanna ya samu wuri mai tsarki ya zanna waro ya ana ali abi dalib a ruwaito ga ali bin abi dalib kana ya tawassadul qubura ya kasance ya yi hilo da kaburbura wato yakan da aza kai ne ga kabari wa yadda jawa alaiha ya kwanta ko a kanta to duka kun ga in akwai lalurar ta tilasta haka nan baya da dai in babu lalura kun ga ma kai ka makabarta haka ce ka hau kabari to akwai lokutan da kusa akan samu rasuwa daga wani wuri ana jiranta a kawo ta a ruye ta kunsan sai a daɗe ana jira da mutane sun zo makabarta an daɗe ana jira ba a kawo ba kamar wada kuwa ganin gawawaki na uwayen manyan mutane wanda aka taruwa a daɗe ana jiran su to kun ga an gaji to na akwai lalurar da ta tilasta mutum ya ɗan zanna ko ya jingina wani wuri Makala na fi fi'or kana ibn umar ya jilisa ala kuburi shi ma ibn umar ya kasance yakan zanna bisa kaburbura duk wannan larurori na da in suka zo babu yadda za a yi da su shine abin na an rakas wato rangwami waƙala usman bin hakim usman bin hakim ya ce a kaza biya ji kharija bin zaid kharija ibn zaid ya kama hannuna in ji usman bin hakim fa ajlasani ala qabri ya zaunar da ni bisa wani kabari wa akbarani ana ammihi yazid bin sabit ya bani hadisi game da ammi Yazidu yazid bin yazid قال إنما كره إنما كره ذلك لمن أبن liman ahadasa alai wato ya karanta zama bisa kabari ga wanda ahadasa alaihi wanda ya hadasi ga kabari wato don kada in zama yi zama an ka iska na iya zo ma mutum kuma gashi bisa mutum na yake ba daidai na shi mai iska ba to abin da shi abin na Usman bin Hakim ya ce abin nan Yazid bin Kharija ya rika hannu ne yayi mai bayani kenan wakila al-muradu min al-julusi al-julus lil-ihdad ko kuma an ce abin da aka ne an hana zama bisa kabari zaman takaba irin takaba nan da mata ka su dora zama bisa kabarin zuwa lokacin da suka kare wa huwa an yulazima ne mutum ya yi ta tahowa kullum ya lalace wurin fala wa anhu bai bai kullum ya taho kullum ya taho to an ce na aka nihi da hani ga zama ga kabari qala rahimahullah amma julusu ala shafir da mai littafi ce, amma mutum ya zanna gehen kabari haka ana gina kabari mutum ya taho gehen kabarin nan sai shi zaune nan gehen kabari wannan ba ya da laifi mutum ya zanna gehen kabari ila an yi faraga min dafnin mayiti har zuwa sanda za a ƙare daga turgudan matacci wato mutum ya taho kun san da yawa wanda an kawa rasuwar yana cikin damuwa yana nan bakin kabari har a shigo da mataccen har a sanya shi yana kallon wanda zai rabu da ɗan uwa ne ya sa shi cikin ƙasa ya ruhi ya tahiya ta bai dawowa bai koma gari ne sai shi zaune hawaye na malalo mai yace in dai wannan ne wala ba'ata wannan bai da laifi lima rawaina saboda hadisin da muka ruwaito ana Anas daga Anas Anas ya ce shahidna bintan li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun halarci wata ɗiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a ruhita wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun ala qabri annabi na zaune gehen kabari ya zo gehen kabari ya yi zaune ana turbuɗa ɗiyatai yana ta tunanin rabuwa ce da wannan yari ya tashi to irin wannan ba ya da laifi, tun da kun ga annabi ya yi haka nan to ba laihi bane ne waro ya kuma an ruwaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle za Allah jalasa ala qabri rajulin yudfanu Maza Allah ya yi zaune gehen kabarin wani mutum da ake turbudewa wa ja'ala yaqulu da'u al-hajar annabi ya shiga yana cewa ku aza dutsi fi zalikal makani ga wannan bagire annabi na zaune gehen kabari yana cewa ku aza dutsi nan ku aza dutsi can wada'u abinna wada'u al-habuba ku aza bungu ya'ani almadar wato yana ne bungun ƙasa wa aza bungu wa da'wa alhububa fi zalika almakan ku aza bungu wancan gehe haka dai annabi yake zaune yana faɗa musu ga wanda za a yi ga wanda za a yi kabarin babban masoyi ne ne saboda haka gashi nan zaune bakin kabari yana faɗin wanda za a ruye to irin wannan zaman babu da hidan babu na alfahari na bana turbula wa qala ibrahimu bin ibrahimu ibrahimu ya ce al-qiyamu inda al wato tsayuwa inda kabari wa huwa yasawwa mutum ya tawo inda kabari ya yi tsaye masu sa kabari sun sa ciki masu sa gawa sun sa cikin kabari sauwa suna daidaita shi shi ko wani ya tawo ya tsaye shi ba mai kama musu aiki na ba tsaye ɗaya yake dai yana kallo ya iso kusa gare su bid'a bid'a saboda haka in dai ba aiki za ka kama wajen rihewa ba su kabar masu rihewa su yi aikinsu amma in kama musu za ka yi masu kamawa a yi aiki ba a hannunsu masu kamawa a yi aikin su ba a hannunsu amma wanda ba mai kamawa ne a yi aikin ba to kai ya taho inda kabari ya bari sai an gama an daidaita shi in an to turbuda to lokacin da za a turbuda ana so kamar da darasi ya gabata shekaran jiya kowa ya zo ya duka ya ɗibi ƙasa ya zuba ya koma ya duka ya ɗibi ƙasa ya zuba ya koma ya duka ya ɗibi ƙasa ya zuba sau uku ya ta ya samu ruwa ya wanke hannu na ya gama na shi aiki wani shi ko ya shigo haka dai sai ka ga mutane da yawa sun samu ladar da kamari ba wasu mutane su ta wasu ɗaya su yi zaune su yi tsogoni gehen kabari suna aiza ƙasa su hana ma kowa samu kuma ko kai ɗai ka turbe shi ladan nan da an kace ba a ƙara ba in mutum miliyan ɗari sun ka turbe shi ladan nan da an kace sai an ba kowa ita kaga ka zama ƙetaci tunda ba ƙara ma za a yi ba kuma ka hana kowa ya samu a da ka zo ba ba iza ƙasa aka yi haka kabari ba in kun je wajen turguda ba zaune aka yi ana tura ƙasa haka ba hannu aka sa a ɗiba haka sai a zuba a koma a ɗiba sai a zuba a koma a ɗiba sai a zuba sai ka jayi sai wani ya shigo shi ma in ya zuba haka nan shi ma zai yi sai ya jayi haka dai a harka ne a game shi da waya waɗanda suka zo wurin nan wanda dai ka son ya samu ladar turbuɗa da waya waɗanda sun ka zo wurin ba za su samu ba ni kake so kana aka so kowa shi ya ɗiba da hannuwa ne sau uku yana zubawa sai ya jayi An shebur kan wanda ya ka ɗiba wani shebur ƙasar da ya kaɗe buwa mutum nawa ka shiga aljanna da ita ya kwashe ta shi ɗai kaɗan kaɗan dai aka ɗiba kamar da kun ka ga annabi ya yi shekaran jiya so na aka yi kowa ya samu wato haraka ce ba ta keta ba haraka ce ta bida kowa sa aka ya samu don duk wanda ya zo makabarta sai dai jahilci amma kwata wasa na ya kai samu sai dai jahilci shi na sa a yi wasu abubuwa amma dai kwata wurin nan so na ya kai samu to a yi wa za a yi ya samu din aladar da aka samu in an ce mutum ya ce ƙasar nan da kuka gani ya ɗibe ta sau uku haka ya zuba ladar da ya ka samu kila in dai ba shaidan na ko ɗane ba da waya zunubin wata guda cin mata zunubin wata guda da waya cin mata to kun abin da aka ya bari kowa ya so ya samu don shi wanka shi wanke abubuwa da yawa Allah ya taimake mu ƙarshen wannan babu kenan sai babu su alifin qabri babin bayanin tambayoyin da za a yi cikin kabari cikin kabari akwai tambayoyi wayanda kuma har da cikin boyoyin da nan bai sa mutum ya iya ba da ansa abinda ka sa mutum ya iya ba da ansa imani da Allah da kuma aiki shi ka sa mutum ya ba da ansa kun san akwai littafin nan da aka fi zuwa izamatul Audu. sai wasu su ƙin karatu su ƙin addini amma sai su sai shi su sai a koya musu ce in sai cikin kabari an ga min mara sai in ce kaza man nabiyo ka sai in ce kaza wa ma kibla to ka sai kaza to wannan bai imani kai imani shi kai mutum ya gyara imani ne ya gyara ɗabi'u ne da halaye ne to shi zai sa ya iya ba da ansa to ba taɓa sai ba wani da kake a babu shi eh wurin da wurin yan izala na abba a gani ne amma yana nan yanzu shiga kasuwa ka gari yanzu ka sai ko gora na ka kaso ya zama ta abu yanzu kana samu shi da majamu'a da shi da majamu'a suna yan izala sun ka a sun bashe su ba su bashe su ba masu suna nan rike da abinsu a mutum ya je sai ya zama ta da ya sai majamu'a a abin da zai yi gashi ya ce a koya mai mi'aniya ta a ce na waitu kaza ya iya amma bai san komai cikin abin niyya ɗaya an ga koya to duk wayannan suna nan ana nan ana fashe su wurin yan zara dai an babu su hmm. amma dai abin da dai an muhimmi mutum ya gyara imani ne ya gyara ayyuka ne to zai iya bada an ansa an tambaye cikin kabari mutum wanda yake musulmi na bai gyara imani ne sosai ba amma ba kahiri na ba kuma bai yi karatu ba amma ba kahiri na ba yana iya ba da ansa amma wahala da zai sha ba ta da misali gwamin nan da mala'ika ka yi da kyat Allah ɗaya san ko sono zai buga mai shi wanda ko mala'ika da ke ka tallaba shi to Allah ɗaya san ku sau nawa zai buga mai shi wani bugawa ma sai kabari ya kama da wuta amma in dai musulmi na ko bai ba da ansa ba yau an ka ci gaba da tambaya wata rana sai ya ba da ansa to malamai suka ce irin wannan jahilai ne sun kai shan wahala don ya an mai tambaya bai da karatu sai ya ce mata laita ce ma da raita wa mata laita baka sani ba baka karanta ba ya ce yi eh, sai su ta bugu bai yi karatun ba amma ho ya da don haka shi ba kayi na ba amma wa jahili na to su ne kashen azabar kamari amma duk wanda yake ba jahili ba da izinin Allah ba zai sha azabar kamari ba in ji malama hadithi أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة أخبرني ألقمة بن مرسل قال سمعت سعد بن عبيعة بن عبد الله بن ilaha illallah zai shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah zai shaida lalle muhammadu manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam musulmi in dai musulmi na zai ba da wannan ansa sai dai jahili cikin wahala zai bashe ta wanda bai iya bashe ta nan duniya da sauki ko cikin kabari bai iya bashe ta da sauki zalika qawluhu wannan shi ne magana Allah da yace yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati duniya wa akhirah wa fil akhirah Allah yana tabbatar da masu imani da kalma tabbatacciya nan duniya da lahira wato nan duniya da cikin kabari nan duniya da cikin kabari duk zai iya ba da ansa Allah zai iya tabbatar da bawa ne mumini nan duniya da cikin kabari ya iya da ansa cikakka nan duniya da cikin kabari ko da jahili na kamar na ambata muku zai sha wahala sosai amma dai zai ba da ansa in dai ba kahiri na in dai musulmi na zai ba da ansa amma wadda kun kaga take da wahala gare nan duniya ko cikin kabari haka nan take da wahala gare shi هذا حديث متفق ala صحته akhrajahu muslim am muhammad bin Bashar, am muhammad bin جعفر an shawba wa qala nazalat bi azab al yace wannan aya ai ta sauka ne game da bayanin azab al-qabri yuqalu lahu man rabbuka ana tambayar musulmi a ce na wane ne ubangijinka ko ya qulu rabbi allah sai ce allah ubangiji na allah guda wane ne annan nabiyuka sai ce wa nabi muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa zalika qawluhu ta'ala abinna wannan shine magana allah يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة saboda haka in dai mutum ya tabbata musulmi na babu shakka da idina Allah kulba jama kulba dadewa sai ya ba da ansa amma zai fuskanci wahala in bai karatu ba zai sha wahala sosai baka sani ba baka yi kaza ba baka yi kaza ba sai sai bugu amma bayan ya sha wahala zai ba da ansa kamar da dai kuma gani cikin kawai ce zai iya ba da ansa ba da mashakacin shadidatin bayan wahala mai tsanani su zai iya ba da ansa to haka ne amma minahiki shi na wanda ba zai ba da ansa ba minahiki kam don shi minahiki gehen kahira yake saboda haka shi kan ba zai iya ba da ansa ba a bayan an ɗauki lokutan da aka ba su suna yi mashi azabobi don ya ba da ansa bai basuwa ba sun ka tabbatar da kowane na sai su yi mai bugu guda sai kabarin ya kama da wuta sai su bar shi nan ya yi ta ci da wuta ila yau kiyama sai su kai su Allah ya kare mu Allah ya tsare mu daga azabar kabari Allah ya tsare mu daga azabar kabari أخبرنا أبو الفرج المزفر المزفر ابن إسماعيل التميمي أخبرنا أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي أخبرنا أبو أحمد بن عبد الله بن عدي الحافظ حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا أسد بن موسى حدثنا أنبسة بن سعيد بن كثير قال حدثني جدي عن ابي هريره حدثني جدي عن ابي هريره رضي الله عنه كان يابان حديث دغ ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم دغ النبي قال ان الميت النبي ya ce متتي matacci ya samau hissan na ali yana jin iza wallau anhu idan sun ka juya baya suka bai shi su masu turbuɗa gawa in sun ka turbuɗe sun ka hau hanya za su koma gida to matacce na jin motsin takalminsu sadda suka tahiya zuwa gida mudbirina wato iza abin iza wallau anhu nasu in mutane suka juya baya ne mudbirina suna masu bada baya za suna gida shina jin motsin takalminsu bai ganin su amma yana jin yana jin motsin takalminsu in sun yi magana wanda yake jin motsin takalmi yana jin magana kun ga ko nisa ba su yi ba sai mala'iku su taho sun mai jila su sai aka sai zaune yana jin motsin takalmi yan uwa ne aka ta sai zaune wayu da amina wayu da kanafa hufi a onki a cire da kawani ne a azamai ga waya sun mai sa'ar a cire likawari ne a aza mai ga waya sun mai yusa'alu sannan a yi mai tambaya saboda haka kowane mutum kundi halin da yake kowa ya yi ƙoƙari ya yi ayyuka masu kare ta roƙon Allah cikawa da imani kowa cika da imani da kyau zai samu matsalolin kabari sun zo da sauki don rigima kabari ta yi rigimar da aka yi bisa duniyar da rigimar da aka yi cikin ƙasa ta yi wadda aka yi bisa ƙasa duk rigima gada kuka ja ana ta yi ana ta rigima ana ta bacin gwamnati ana ta bacin manya ana ta bacin masu mutunci wadda aka yi cikin kabari ba irin tata ba amma dai ta hita tsanani Allah ya kare ya ce malam kasiru jaddu ambasa kuwa kasiru bin ubaidin shine kasiru bin ubaidin wa aisha mola abubakar wato abin nan bawan aisha maula abubakar Kala rahimahullah qawluhu da yace innal mayta yasma'u hissan na'al da yace lallai matacce na jin motsin takalmi kun ga kenan takalmi na cutar da matacce kenan ko kuma ya halitta kenan dalilin dalilu ala jawazil mashi fin na'ali cikin wannan hadisi ya nuna ya halitta a sa takalmi bi hadaratul quburi in an zo wajen kaburbura kenan ya halitta a yi ta yada takalmi cikin makabarta don annabi ne ya ce mataccen na jin motsin takalminsu kun ga annabi ne ya tabbatar da suna shiga da takalmi har matacce na ji amma annabin bai ce a zuwa da takalmin ba kenan shiga makabarta da takalmi ya halitta wa na zaharanaiha da tsakanin wannan kabari da wannan kabari a sassaka da takalmi a wuce ya hada illa dai su kaburburra kansu wato wajen turbada su su masu turbada suna bukata a koya musu wanda aka je wanda aka jera kaburburra saboda wannan layi da ya biyo haka tsakani ne da wanga layi da ya biyo na akwai hanya nan tafiyar wanga layin tsakani ne da wanga layi akwai hanya to in ba a koya musu ba sai su yi da gwaggociya wannan wanga ya shigo nan shi wanga ya shigo nan to ina hanya akwai buƙatar koyawa mutane yadda aka yi kuma aikin hukuma ne don ta ɗaya ka koyar da mutane ga abin da ya shahi taro da yawa in ba hukuma ba ba mai iya karantar da mutane ga abin da ya shahi taro da yawa ya sa kuma dole sai haka sai hukuma to ya kamata hukuma ta sanar da mutane wanda aka gina kaburburra domin takin kaburburra bai da kyau kamar wanda babin mai gabata ya to in ko ba a tsara yadda ya kamata ba to sai an take su Allah ya ba mu kariya da tsaro ne Waru ya an bushairi bin al-kasatiya an ruwaito daga malam bushairu ibn al-kasatiya maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yantaccen bawan manzo sallallahu alaihi wasallam annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yamshi bainal qubur dina alaihi lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana tafiya tsakanin kaburburra da takalmi ne guda biyu amma takalmi akwai najasa gare su don kun san dukkan fata wadda an ka je mai ta tsarkaka wadda ba a je mai ba wata najasa ta shi yasa annabi Musa ya gana da Allah da takalmi wayanda ba a je mai ba Allah ya ce mai ikhla'a na alayka innaka bil wadi muqaddas ka cire takalmin nan naka kana wani rahi mai tsarki da ake malamai suka ce ba a je mai takalmin nashi ba jisa gare su don ba a je mai suwa to takalmin da an ka je mai duka masu tsarki na amma wa'inda adda gashi akwai masu tsarki akwai wanda ba su da tsarki in an ka yi daidai da yankan da ba na musulmi ba ko an ka yi daidai da motsai duk kun ga ba su da tsarki to da wannan mutumin yana ta yana takalmi wa'anda ba a je mai ba ai yana ta ya tsakanin kaburbura sai annabi ya gane wa qala ya sahiba sibti ya yace ya mai takalmin nan da ba su da jima <laughs> takalmi tana cuta musu amma wal amatu yawan malamai kam sun ta ala Allah kara Allah kara ya tafi a babu karanci babu karanci ga sa takalmi a yi tahiya da su cikin makabarta babu karanci wal amru bin nazari umarnin da annabi ya ba su ya ce cire takalmin nan ila an ce ma kana dama ya kasance la'anna akasara ahli jahiliya don mahi yawan mutane yan jahiliya kanu yalbasuna sun kasance suna sa takalmi gairu madabuga wanda ba a jeme ba shi ko fatar da ba a jeme ba na gaya muku akwai wanda an da tsarki akwai wanda ba ta da tsarki amma duk wanda an ka jeme mai tsarki ta ko ta motsa ta an ka je mai wani hadisi ya tabbatar tsarkinta da mu da ku mun kai karatun nan wuri to amma wadda duk ba a je mai ba akwai mai tsarki ciki akwai wadda ba ta da tsarki tunda kun ga idan ta ta misali ko ta sa ko ta raƙumi ko ta akuya ko ta wata dabba wadda aka ci idan ba a yanke idan ba a yanke ta ba kun ga najisa ce idan ta ja kita ko wata dabba wadda an ka haramta idan an je mai ta annabi ya ce wa zabu hadi ha abinda a yankanta je mai ta to in ita ta ba a je mai ba kun ga ba a yanke ba haram saboda haka wannan wa'in ga malamai al'ama mai yawa malamai suka ce don wannan dalili aka ce ya ce dan yan jahiliya kanu suna sun kasance suna sa tawaye abin nan takalmi zairu madabuga wanda ba a je me ba illa ahlus sa'ata minhum sai dai masu arziki cikin su ɗaya ka bada waɗanda aka je me, amma waɗanda ba masu arziki ba suna sa takalmi waɗanda ba a je mai ba fa amara bi nazaiha sai annabi ya bada umarni a cire na lina jasata saboda najasa najasa tunda yan jahiliya ba su da wani abin da ka sa su yanka irin wanga da shari'a ta ce a yi bin yankan su wani shari'a ta halitta na kashewa na bin yankan su kashewa na kashewa ba ta hanyar ba yadda shari'a ta ce ba najasa ne saboda haka takalmin mutumin nan najasa gare su annabi ya ce ya ɗebe su in ba don wannan ba ya ci gaba da tafiya ɗaya da takalmi ne cikin makabarta duk wanda ya zo da takalmi waɗanda an na fata da gashinsu to ya cire su inda zai shiga makabarta waƙala abu obaidin a rahu a marahu li da ra'ahu fi na alimi abu ubaidin ya ce a ni ina ganin fahimta ta annabi ya ce mutumin ne ya ɗebe takalmin nan saboda ya dibi takalmin nan ya ga ƙazanta gare su ba takalmin na aka ce a ɗebe ba ƙazantar da a gare su yasa an ka ce a ɗebe fa ha an bihi bihima alqubura sai annabi da ya ga ƙazanta ga takalmi ya yi kyama a tafi mutumin ya tafi kaburburra da wannan takalmi masu ƙazanta kama zakarahu kama wanda ambata abin nan Ah, kama kama kariha kama wanda ya kyama an yi haddisar rajulu an ya hadusa an ya hadusar rajulu bai na kuburi mutum ya kashi tsakanin kaburburra kama wanda ya hana a yi kashi tsakanin kaburburra ai kashi tsakanin kaburburra ai sama na yake to amma ai kazanta ce ba ta kai inda mai kabari amma ai kazanta ce Tuwo dai ya ce kada a yi kashi inda kaburbura haka ya ce kada a taho da ƙazanta inda kaburbura to ala ta halin da kun ji ya halitta mutum ya je makabarta ya shiga da takalmi nai idan dai jemammi na don fata su jemammuna bale ku da adda takalmin dan ku kun ga wannan bai da matsala ko wace yi. wa alaikum assalam لأخيكم أخيكم وسألوا له التثبيت وإنه الآن يسأل شيء استغفر قولك كن يا دعاء النبي لفظ جمع أم تابيتي استغفر استغفر كل واحد من كل أخيه kowannen ku shi ma dan uwa ne addu'a bai ce haka nan da kai kuma mun ka karanta shi wannan sabanin da kaga je wasu na yi yara suna ta yi ita batun su dila hadisi kawai annabi ya ita batun ba wasu duk abin da an ka kawo wasu sai wani kaudi na ba karantu yi ba jin da yayi wani ya yi kauɗin sai ya ga jama'a bari shi ɗan saba musu shi ɗaya na ba rawo eh ah ba annabi jam'i yake ku yi addu'a ba to ku yi mana ya ce kowa ya guda guda to tun da ya yi ambaci jam'i to ku yi jam'i addu'a hmm. duk bayanin da yake na gane ai matsala ce wanda ya rana kan an da ita nake maka na gane kuma shi ma na mai bayani ya gane sauran kai ai matsala ce duk wanda yake almajiri yana jin yare da ita ai ai yare na Allah ita ka taba jin dattijo da ita ai yare na wai kowa dai sai dai shi tashi ba a jami'i ai yare na adda wannan ga annabi inda annabi ba ya jami'i da annabi ya jami'i ku jami'i annabi jami'i yayi istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'al shine hadisin akwai mun karanta shi nan wani to dan mi zaka ɗebe jami'a annabi ka ce a guda guda shi kan ka yi shi iya larabci na shi ya saye jam'i kacce ba jam'i shi kan ba guda guda ya kan wa alaikum assalam a a su ko wa'annan masu fidda'una wa'annan ba kuna ba wa'annan ba kuna ba wasu na su kuma wa'annan suna buƙatar zannawa da su kai tsaye ba ka hana musu abin da sun ka gada ga wayansu wanga dai da nasi ya zo da shi shi ne abin da wancan ai nasi bai zo da shi ba kawai da sun gada abin su ga wayansu amma wanga da nasi ya zo da shi ga wada nasi ya zo ai wada nasi ya ce shin me ajiyayya ni yanzu eh, matasan yanzu ni mamaki suka gaba ne sai su ta jayayya gaba ko don ba su da aikin yi na ni abin da ka fahimta kawai ga nafsi karara mutum ya bashe ya koma ita dawo ne, rashin aikin yi a to kana da aikin yi kana bannan lokacin ka ga abin da bai da wata fa'ida istagfiru li akhikum was'alu lahu tasbita, fa innahu al ya yus'alu istagafiru ku yi mai gifari ya ce bai ce kowane ku yi mai gifari bai ce haka nan cai ku yi mai gifari ku yi mai roƙon Allah ya gafarta mai a wa'annan wasu mutane na ba kuna ba a kakkaci kakkace amin kana zaune wani ya tawo ya kama ɗin tabbai da kawa uku ƙulwar lawa kawa kaza in kana da wani aiki ci gaba da aikinka in kana da wani aiki ci gaba da aikinka kakka banna lokacinka wannan wannan magana da ya kai bidiya an samai za a baka zunubi gurguduwar ka an samu za a baka zunubi ku karanta littafin dan hudu iya usunna ku gani mana ku karanta iya usunna ku gani saboda kakka banda lokacin ka inda kana da wani aiki nan wurin to ci gaba da ya abin ka in kuma babu bukatar ma zama wurin yana ce a yi wannan ka ce to jama'a ni zan wuce kun ba babban mutum ba kowane na tahiyar kami kowane na tahiyar kami ne ya rage gare shi shi dai annabi kaji abin da ya ce ya rage gare shi a abin da ya ga dama ba dai annabi ya kaji abin da ya ce ba amma shi ya so ya ce ma kakka yi kaza ki shi gwada ma wurin don jayayya ta ƙari to ba wa ce ku in ya ya ai guda guda aka kashe na annabi ya ce haka to can dore annabi ya hana mata su sai makabarta daga baya ce zuru al’ubura, ku ziyarci kaburbura shi yasa kaga ya za masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam a wadda kuma za ka zuwa ziyara mata na zuwa shi nan cikin masallaci ne gida ne a rauda wadda kuka zuwa mata na zuwa hadisai na hadisai na annabi ne magana hadisai na annabi magana illa dai dai irin wayannan matsaloli su ma zaka samu wani ya yi nan da wannan hadisi balle ma wannan matsalar da kawai da hadisai sun zo mata daban-daban a tana da irin wannan amma dai kai ka san ka samu hadisan da ka rike ga abin da zaka yi samu abin na tafsir al-aziz na fatul majid in ka bude babin to sai ka diba hadisan ka ga inda za ka tsayawa kai sai mu yi wa annabi masalaci sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadu wa ala Ali wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala ala alihi wa salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim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 Allah ka gafarta mana ka gafarta wa mahaifanmu mahaifanmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu dukan zunubansu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah ka gafarta mu uwayen da suka haife su ka gafarta wa kakannin su ka gafarta ma yannai da kannai da diya da iyali da zuriya uwayen mu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka sa mu kyakkyawan karshe Allah ka sa aljanna makoman mu Allah iyalanmu dukansu Allah ka shirya su Allah ka ala su ga hanyar kamar daidaiciya Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka warkar da marasa lahiyarsu Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah muna roƙon ka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ka tausaya mana ka shirya muka shirya mana diya waɗanga da kan bamu da waɗanda zaka bamu da zuriyar mu ilawa mil mazan su da matan su yaran su da manyan su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka kare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya Allah ka aza mana su ga hanya kama daidaiciya Allah ka sa su zama ni'imar ka gare mu duniya da lahira Allah ka sa su zama na ido gare mu saboda albarka sunayenka Allah ka shirya mana su Allah dukan su ka mai da su ga karatu da ibadarka do wani abu wanda yake hana musu yin karatu da nazari ne Allah ka nisanta su gare shi saboda albarka sunayenka Allah ka kara musu basira ka buɗe su ka sa musu basira cikakka cikinta kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baraden musulunci da su masu tsoronka Allah ga sunan ɗaya da iyali da zuriya ga sunan man baka riko Allah ka rika mana su ga sunan man baka wako Allah ka hake mana su ga sunan mun baka tsaro Allah ka tsare mana su Allah ko muna nan ko ba mana inda duk suka yi ta mun baka ajiye su Allah ka aje mana su Allah ka aje mana so ajewa kyakkyawa da mu da so Allah ka kare mu daga sharar duk mai shiri ka kare mu daga cutar duk mai cuta ka kare mu daga makircin duk makiri ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ka kare mu daga kulle masu kulle-kullen shiri mazansu da matansu mutanensu da aljannansu da sauran halittunka Allah ka kare mu daga sharorinsu mu dinga Allah ka tosaya mana mu dai kan mu kulla ma kowa shiri kuma ka taimaka mana kan mai niyyar kullawa saboda albarka sunayenka ka taimake mu kan mu kulla ma kowa shiri kuma kan mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa Allah kana ganin su kana jin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su da albarka sunayenka Allah ka sa mana addu'o'in ya Allah ko kulla mana Allah ba su tsoro Allah ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro Allah ko hirgita ma Allah ka hirgita su kowa addani ya su walakanta ma Allah ka walakanta su Allah ko gina mana rami ko don mu fada Allah ka kada su ciki saboda albarka sunayenka ka tusaya mana Allah kana jin mu kuma kana ganin mu Allah ka tusaya mana Allah ka yahe mana ganganci da kuskuren mu Allah ka yahi mana ganganci da kuskuren mu Allah ka yahe mana abin da muka koye da wanda muka bayyane Allah ka gabarta mana Allah ka kare mu Allah kana jin su kana ganin su duk shirin da suka kulle Allah ka kare mu Allah duk shirin da suka kulle Allah ka kare mu Allah ka hana musu nasara mu Allah ka taimake mu kakka taimake kowa akan mu. Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kan mu. Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kan mu. Allah ka ba mu kar ka karba kowa kan mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka hada kan Najeriya ka hada kai yan Najeriya Allah ka taimaki tarayyar Najeriya gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta har da tsakiyarta Allah ka zaunar da Najeriya lahiya mahukuntan tarayyar Najeriya kuma ka daidaita su ga hanyar kama daidaitiya, ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙware Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka kare arewa ka busar da hitina da tashin hankali Allah ka kare arewa ka busar da hitina da tashin hankali Allah ka haɗa kan arewa ka haɗa kan 'yan arewa Allah ka shirya mahukuntan arewa Allah ka aza su ga hanya ka ba su mashawarta da mataimaka na kwarai ya Allah ka tosaya mana ka tosaya ma wannan jiha tamu Allah jihar nan tamu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mata kwanciya hankali da natsuwa Allah ka gusar da tsoro da hirgita Allah ka gusar da hitina da tashin hankali birane da ƙauyuka Allah ka zaunar da wannan jiha lahiya Allah ka zaunar da wannan jiha lahiya Allah ka gusar da hitina kowace iri ka gusar da tashin hankali kowane iri mahukunta wannan jiha kuma Allah ka shirya su ga hanyar kama daidaiciya Allah ka shirya su ga hanyar kama daidaiciya ka sanar da su matsalolin jiha ka ba su ikon gyarawa ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai saboda rahamar ka ka an samu na addu'o'in ka amintar da ƙauyukanmu ka amintar da hanyoyinmu ka amintar da biranenmu ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare muka kare gidajenmu ya Allah ka kare muka kare gidajenmu lailan wani harin ka ba mu kariya da tsaronka ka kare ɗaya ka kare iyali ka kare zuriya ya Allah ka kare muka kare makarantun nan ‘yan makaranta Allah ka ba su kariya da tsaronka, malamansu Allah ka ba su kariya da tsaronka, Allah ka kare muka kare makarantun nan, Allah ka kare muka kare masallatayen masallata da su da limamai Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu da mu da ɗaya da iyali da zuriya duka Allah ka kare mu inda don muka ta ko da dare da rana ka raka mu da kanka ka ba mu kariya ta musamman ka kare mu daga sharran maza da sharran mata ka kare mu daga shirin mutane da aljanu da sauran halittunka ka kare mu daga shirin hanyoyi da sharrin da abisa hanyoyi ka kare mu daga shirin karowa na bisa da na ƙasa ka biya mana duk bukatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ka kare mu bayan ka musulmi yare da manya maza da mata inda duk suke Allah ka shirya ka gusa musu da damuwa kowace iri ka gusar da tsoro kowane iri ka gusar da bakin ciki kowane iri ka gusar da hirgita kowace iri Ya da talauci da rashin abinci Allah ka gusar wa musulmi da tsuwa rike cewa ya da iyali Allah ka gusar da shiya Allah inda duk musulmi suke ka zaunar da su lahiya Allah ka zaunar da su lahiya ka ba su abin da rayuwa ka rayuwa mai kyau da shiya Allah ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka ka gafarta mana ka yahe mana ka warkar da mu daga ciruta kowace iri duk rashin lahiyar da a cikin jikunkunan ma Allah ka warkar da mu kuma ka warkar da bayinka musulmi ko ina su ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga